demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasa da kuma dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki. Jama'a masu haro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki a Najeriya yana ci gaba da janyo martani ta kowane ɓangare. Matsaloli biyu da suka fi fita fili kamar yadda masu sharhi da 'yan kasuwa suka faɗa shi ne matakin yana taimaka 'yan kasuwa masu ƙarfi yana kuma ƙara karya ƙananan 'yan kasuwa. A ɓangaren gwamnati akwai zargin rashin samun kuɗaɗen shiga. A watan hudu, Ibrahim Alfa Ahmed ya tambayi Garba Shehu kakakin fadar shugaban na Najeriya dalilin wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka. To, ma ni a iya sani na. Gwamnatin Najeriya ba ta hana shigo da shinkafa. abin da aka dakatar mm. shine a ƙetaro da shinkafa ta iyakar najeriya wato eh, kamar makotanmu da suke ba ta jirgin ta teku ba an yadda a shigo da shinkafa ta teku saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo mm. domin a nan ne ma'aikata na kastom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba wata kila ka ɗauko shinkafa ka ƙetaro da ita ko ta eh, arewacin nan namu hmm. ko chad ko nijar ko kamar ka ƙetaro ta boda ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati ba ta samu kuɗin shiga na haraji da za ta karba a nan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da Makon jiya mun kawo muku cikakken hira kan abin da wasu 'yan kasuwa a jihar Kano musamman suke cewa kan wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka. Magana ta Allah kasuwa ba da saboda dalilin da ya sa na farko mutane suna son kayan kayan ya zama ya yi karanci a kasuwa sannan kuma inda ake bari a shigo da kayan wani ta datse ta ce ba a shigo da kayan nan ba yanzu a misali nake ma magana gwamnati ta gane a yanzu ta riƙe wannan bodojin da muke yi shigo da kaya na arewa ka gane wanda yanzu gwamnati tana tana ta ikirari cewa ai yan kasuwa ne suke ta bari a shigo da kaya yan kasuwa basu bari ba su shigo da kaya ba a estimate abin da ake magana ko lokacin da gwamnati ta bude wannan bodojin na arewa ka gane estimate abin da gwamnati ake biyan dutin di shinkafa naira dubu uku da ɗari tara ya za a ci a wannan situation a ci wai gwamnati wai ta sauka a talaka a yanzu na ba magana an ka tsallaka bodan nan sai ka samu difference in wannan dubu uku ɗari tara a dubu guda in ka kashi nan wannan so a misali yanzu mutane suna son sai kayan amma babu kayan a kasuwa mun san cewa da gwamnati tana son bukatar nan yadda ake transportation kala a duniya by land by air by sea to da me kamata gwamnati ya kago namu nan Kano sannan kuma in aka ce lalle ila sai ɗan kasuwa mai karamin karfi ya shigo da kaya ta ta ruwa sai yana da importation license sai ya je abuja ya processing importation license sai ya kafa corporate affairs sai ya kafa kamfani sai ya je bude lc a lagos sannan kuma akwai wani minimum ton da ake bukata ya je kashi mai kamar trailer ɗaya trailer biyu zai kawo ta lagos sai ya kai kamar daga ton dubu goma zai shigo da shi ta lagos haka wannan bai karkafe ba wannan an ba da dama ne wasu masu ƙananan manyan kamfanuwa su tabbata wannan monopolizing ɗin kasuwa. dr ahmad adamu malami ne a jami'ar shehu musa yaraduwa da ke katsina masani ta fuskar tattalin arziki. ya rubuta wata makala kan buƙatar gwamnati ta buɗe kan iyakokinta. Na tambaye shi fa'idar wannan mataki na gwamnati kan tattalin arzikin Najeriya da kuma hauhawar farashin kayan abinci. Tun da yanzu muna maganan shi harkan abinci ne, musamman ma shi abincin da zan ce mutane da yawa suke amfani da shi a shi shinkafa wanda har shi wannan gwamnati suka ce sun hana shigowa da ita ta hanyoyin ko kuma in ce hanyoyin shiga na ƙasa. Na doron ƙasa. yau so wannan ya ƙara tasiri wurin eh, tsawwala ko kuma tashin farashin ita shinkafa da kuma ta a musamman ma a cikin Najeriya. So kuma kamar yadda shi shugaban hukumar fasa ƙauri wato custom kenan kamar yadda ya faɗa ce cewa dalilin da ya sa ya cire wannan saboda yawan cin hanci da rashawa da asiri a bodojin najeriya yin shigo da abinci da sauran a kayayyaki. a ganin ka yanzu wannan matakin ina fa'idarsa ya taimaka ko kuma ya jawo matsi na karancin abinci daya eh. da farko dai shi abin da ya fi dacewa a yi shi ne idan ka zo ka wani tsari ana kai shi ah, musamman ma shi lokacin da aka ce ana shigowa da shinkafan ta hanyar mu ta ƙasa sai daga baya kuma aka ce eh, kuɗin shiga ya ragu to sai a gano sai a ce menene jaza eh, ragowar ko kuma durƙushewar kuɗaɗen shiga a wannan watan sai an gano cewa ai cin hanci da rashawa da shi jami'an fasakori suke yi shi jaza har aka samu ragowar kuɗaɗen shiga musamman misali sai ka ga mutum ya shigo da tirela goma sha biyar amma kawai zai biya kuɗin birki ɗin tirela biyar kawai sauran kaga za a yi cin hanci ne tsakanin su jami'an fasa ƙauri da shi ne shigo da kayan su mm. ga wannan matsala ce daban to amma hana shigowa da shinkafan ba za ta warware wannan matsalan ba kaga kamata ake yi maganin wannan ƙurjin farko ba wai ka cire hannunka ba eh, akwai 'yan kasuwa da suka dogara da wannan hanya ta cin abinci ma'ana su shiga kasashen kasashe makwabta suna shigo da abinci da dai sauransu a wannan mataki ba ka gani ya kasara saboda in an ce sai ta ruwa kawai za a dinga shigo da irin wannan abu akwai yan kasuwa wadda ba su da karfin bin wannan hanya mm, haka ne akwai da dama sana'a su ne su shigo da shinkafa daga mu na kasa wani zaɓi kuma masu ƙananan karfi ne saboda idan har ka shigo da shinkafa ta ruwa to kila sai ka saya da yawa kuma har za ka iya ce riba saboda yawan kuɗin da ake biya wurin eh, shigo da shinkafa ta ruwa ko kuma a kan abinci ma. Hmm. To kaga wani suke shigowa da shi ta boda ta ƙasa za ka ga su suna da ƙaramin ƙarfi ne yanzu kuma an hana su ta kaga kenan yanzu aiki aikin su ya tagayyara kenan su ba su da aiki yi. Ta kenan wannan hukunci da na hana shigowa da shinkafa kaga ya jaza rashin aikin yi kuma ya jaza karancin abinci ya jaza tashin ita farashin ita shinkafa duk da cewa kuma abin da aka kaurace ma ake so a kaurace ma wato wannan cin hancin da rashin kuma har yanzu ba a rabu da shi ba ba rabu da bukar ba ana samun rahotannin eh, ana samun irin rahoton cewa rahotannin cewa duk da cewa an hana shigowa da irin wannan shinkafa amma har yanzu ana bin ta hanyoyi wanda uh, ba a sani ba ko kuma su yan jami'an su kuma yan fasakawa ake amfani da su ake shigowa da shi. Kawai masu cewa kuma ɗaya daga cikin dalilai da ya sa gwamnati ta bullo da wannan mataki shine wai domin kare manoma na cikin gida saboda abin da aka noma a cikin gida shi ma ya samu kasuwa a matsayin ku na masana tattalin arziki menene fa'idar haka? To ai idan har ya kana so ka tallafa a manoman cikin gida ne sai ka ana suma masu shigowa da shi ta ruwa da ai wannan gwada bambanci ne yayi da wani kan mai kuɗi da yawa shi ka fashe shi da shi ko wanda mai karamin karfi ka hana shi ta yake nan wancan yan kaɗan ɗin masu kuɗi da suke shigowa da shi ta hanyar ruwa ta yake nan ka ba su kamar wani dama ne domin su tsawwala ko kuma su haɗa kai har su cicima su masu sayan abincin abin da muke ce ma turanci fali kenan. Ta yake nan wannan tsarin ba wai yayi bane da a tallafa ma manoman a gida ba. Ɗaya daga cikin dalilai da ita gwamnati take ta bayar ko take bayarwa na ɗaukan mataki na rufe kan iyaka shine cewa a kan iyakokin nan ba ta da jami'an kiwon lafiya waɗanda za su iya tantance lafiyar abinci. Shin kana gani daidai ne a ɗauki wannan mataki ko kuma a sa jama'a cikin wani matsi kan kan karanci ko kuma kan ga wata gazawa ta gwamnati? Ai shi ne sadawa na gaya ma na cewa idan akwai matsala guda ɗaya to ita matsalan kawai za a wani ba wai a duka a rubuta duka tsarin da baki daya idan hmm. zai idan misali aka hana shigowa da shinkafa na riga na faɗa ma illolin da za ta yi hmm. saboda kawai babu jami'an za su tantance lafiya ko kuma eh, tantantan wannan abincin shi ke nufin shigowa da shinkafa da sa rashin aiki ne da kawo haihawan farashi kaga illar da ta kawo ai ya ma illar rashin waɗannan jami'an tantance abincin nan sannan kuma idan har hakan ya zama dole ne to ai sai a kawo su a sa su a kowane mana bodi da muke da su in kuma mu su su sai a zo a hada wani wata cibiya wanda duk abincin da aka shigo da shi ta bude birnin a ce a ce sun bi wannan cibiya a wannan cibiya za a sa wa'annan jami'an su tantance abincin sannan sai a fara bazar da shi a cikin najeriya Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Ahmed Adamu da Ibrahim Alfa Ahmed da Mahmud Kori da kuma Chubahiro ne waɗanda gudumawa su ta ba mu nasara haɗa kan wannan shirin, a nan nisa sahabu Imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.